ku danna subscribe kana ku danna sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dawo. Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri da muke karanta muku gajerun labarai da suke nishadantarwa fadakarwa tare da wa'azantarwa. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Wani mutum ne ya shiga motar haya sai aka yi sa'a mutumin ya zauna a kujerar gaba ta kusa da kofa Bayan motan ya cika sai direban ya tashi mota zai tafi. To amma baya ganin wanda yake tahowa ta ɓangaren da wannan mutumin yake zaune. Sai direban ya ce, don Allah duba min ka gani da akwai mota a bayanmu in babu mu tafi kawai. sai mutumin ya waiga ya waiga bai ga mota tana tahowa ba sai ya ce wa direban je ka kawai ba kowa ai kuwa direban yana tuka motar sai kuwa ji kake rukus rigijijigib ya murkushe ya take wani mai mashin sai mutanen da suke cikin wannan motar suka kama kallon wannan fasinjan suke tambayarsa yaya aka yi haka ta faru sai mutumin ya ce ai direban haka ya ce na duba ko akwai mota bai ce min inda mashin na faɗa mishi ba ni kuma ban ga mota ba shi yasa na ce mishi aje kawai duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura